A shirinmu na nishadi, a yau mun samu bakoncin wani mawaki Salisu Baba Hotoro wanda aka fi sani da Salisun Fati. Ga yadda hiranmu ta kasance da shi. Ya aka ka tsinci kanka a harkar waka? Eh kamar yawanci yadda shauran mawaka da yawa suka tsinci kansu na fara waka ne daga Islamiyya. daga nan kuma har ta kai aka zo aka shiga waƙoƙin da ake yi na rubutu na fina-finan nan da aka fara. Oh, wannan fina-finai ka yi? Ah, kwarai kuwa na yi waƙoƙin fina-finai. To, fatin Nijar, tun da shi aka fi sanin ka. waƙar fatiyar eh, hmm, adamawa da kai eh. budurwa ka ce ita fatin fati abu ne da ya shafi rayuwata na ce masa is my personal life story hmm. eh, mun haɗu da fati mun yi soyayya kuma na yi mata waka allah ya kaddara ban aure ta ba ta yi aure ni ma na yi aure tun shekarun baya kamar da aka yanta <laughs> na yi mata kallon shari'a guda ɗaya sai na ga fuskar ta kamar tana fushi aminina aminina gefena shi kuma sai na gayyana a ta murmushi <laughs> na tafi daɗi fati yar asalin walwa fati yar adama wajen yola fati yau salisu yana jiran ki fati so taho garin kano kuma ita ce bakan dafiyar ka eh an fi sani na da waƙar face saboda bacin na yi ta ana sa kafafen yada labarai wasu 'yan kasuwa sun yi maketin ɗinta mm. kuma ta samu karɓar da har na samu awa kala-kala wasu a ƙasa wasu a waje ma har Nijar a kowace eh, kwarai kuwa kamar eh. awad nawa ka samu da ita gaskiya zan iya tuna awa kamar guda goma guda goma kamar ga fashe manya daga ciki akwai performance musician association of nigeria female mm. na najeriya sun bani best song da best artist 2005-2006 da aka yi sannan akwai wani pako da ake yi na burkina faso all african festival of art and films da cultures da ake shi ma na samu award akwai wanda kuma na samu a niger shi ma na west african songs da aka yi waƙoƙin fina finan daga baya bacin waka fati da yawa mutane sun yi ta kawo akwai wacce ne salisu zai je adamawa an sa ta a fim akwai halimatu sadiya akwai kuma waƙoƙi da yawa wasu wanda ba zan iya tunawa da amma dai waƙoƙi na sun fi karkata bacin waka fati zuwa advocacy son irin wakokin ilmantarwa musamman a bangaren lafiya sauran na aiki da wasu hukumomi da suka shafi wannan bangaren. ta misali tunda ta ce kana waƙoƙi da za su ji hankalin mutane musamman a harkar lafiya. Rera muna. daga cikin waƙoƙin da kai lafiya ina mai tafiya ka dan tsaya ko ka ka dawo mai barci sai ka tashi goren na kawo ba goran biki ba yau bai toci da kawo akan ku iyaye ku zo ku gane manufata akan muhimmancin yadda iyaye ya kamata su ba 'ya'yansu kulawa ta bangaren lafiya da kuma ilimi Eh, Allah ya baka arziki na ɗa kana murna kana farin ciki to kamata ya kai maka gode wa Allah ɗin da sauke na wanda ya ɗora maka na kula da rayuwarsa ta ilimi da kuma kulawa da lafiyarsa. A ina kake samun basirar waka? Ya yawanci waka ne na ɗauki waka a matsayin art kuma masana yawa kuma kusan abu ne da yake zuwa kamar Allah ne ke cusa mutum shi hmm. alal misali mutum zai ɗauki biro ya zane hmm. wata kai ka ɗauka ba za ka iya zana sa ba to shi ma waka sai Allah yake ba da irin wannan basira ta kwafi ta zane a baki ya sun fito na a rayuwa shine na sha faɗa mu yan industry na entertainment mun samu kalubale kala-kala ɗaya daga ciki shine muna ta samun kalubale daga masana'antu na marketing ɗin sayar da waƙoƙinmu da sauransu sannan kuma da kuma wanda suke policy makers na harkar entertainment industry to sai nake ta encouraging wasu daga ciki ba duka ba da mai karatu mai zurfi mu zama muna hada basira da kuma ilimi so sai mu je mu tattoshe inda ake daddanne mana haƙi mu mu zama muna a fannin tsegumi kuwa a ranar asabar inda ta gabata ne aka kaddamar da gamji pulse Fashion Show biki ne da wata kungiyar raya al'adun Malam Bahaushe mai suna Gamji da ke Kaduna ke shiryawa duk shekara karrama taurarin Kannywood waɗanda suka fi iya ɗaukar wanka a shekarar. Mawaƙi Ali Isa jita ne ya lashe kambin. A yammacin jiya ne jarumi mai haska daɓe Ibrahim Sharukan ya gayyaci makusantar gabatar da addu'a da waliman buɗe gidansa da ya kammala ginawa a unguwar maiduli da ke birnin Kano. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.